Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su waye ba sun hallaka mutane uku 'yan asalin ƙaramar hukumar basa. Mataimakin shugaban ƙungiyar raya ƙabilar Irigwe a Waize Doro ya shaida min yadda lamarin ya auku. abin da ya faru shine jiya yaranmu sun tashi daga gurin aiki wajen aikin kuza a can hanyar gero suna hanyar su na dawa sai fulani suka zo suka atakin ɗinsu a hanyar. so suka kashe mutum uku a take a wurin saura kuma sun samu rauni suna kwanci a asibiti. To amma kun tabbatar da wayanda suka yi wannan kisan? Tabbacin da muke da shi kenan Fulani ne suka tare mutanen mu. Ranar Litinin ai mun binne wani yaro mu a nan a Kol. suka atakin nasu. Kamar yadda su jami'an tsaro suka mun bayani akwai yarjejeniya da kuka yi na cewa akwai gurin da ya kamata kar eh, masu kuza su je kar masu shanu masu kai shanunsu. Kenan za a iya ce yaran ku sun ƙetare wannan yarjejeniyan kenan? Masu kuza abin da nake son tambaye kenan. Fulani suna da ƙasa ne da za su hana mu zuwa aikin kuza wani guri? Inda a ce za a hana mu zuwa aikin kuza. Su biranne su ne suke da wannan kasa duran ne za su iya hana mu zuwa aikin kuza ba Fulani ba ai. Fulani ba mu kada ƙasa da su a wurin ba. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar makiyaya ta yatti Allah a karamar hukumar Basa Umar da Kare ya mai da martani. Mu ba mu son an kashe wa ba ni ba da lafiya ina asibiti amma sai an go an gaya mani asibiti cewa sun kashe shanu shine sojoji suka je suka kore su. Jiya kenan To jami'an tsaro suna wurin ai Fulani ne suka kashe su da jami'an tsaro sun kama su ai. Saboda haka mu ba mu ne muka kashe su ba. Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa shugaban ma'aikatan da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Brigadier Janar Muhammad Bello, ya ce ba shi da masaniyar lamarin a yayin da nake magana da shi. Sai dai ya shaida mun kokarin da rundunar ke yi wajen sasanta makiyaya da manoma a yankin na Basa. Mun tattauna kan a zaman lafiya kuma an yadda a can Basa da akwai saboda har yanzu da akwai rashin jituwa game da inda makiyayan za su je su sha ruwa kuma manoman kuma su a wajen da eh, magudanar ruwan suna gona rani so su mutanen su eh, makiyayan da manoman sun yadda akan cewa a yanzu a ɗan daidaita kada a zo kada a kawo dabbobi wurin su kuma manoman kada su je su yi noma a wurin sai an sasanta wannan sasantawan da za a yi abu ne da gwamnati ya kamata gwamnatin karamin kuma basa da 'yan siyasan eh, gwamnatin jiha ya kamata su kira su su karasa eh, ba su su gya musu batun kada su yi kada su je eh, a wurin is a political decision a siyasa to amma mu da su mun yarda cewa a yanzu kada saboda yanzu zukatan mutane ya tashi yanzu akan an je za wani abu zai iya tasowa sosai muka sa sojojinmu a wurin kada inda ba za mu bar masiyaya su ketare wajen manoma kuma su ketare wajen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.